yanzu muna tare da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan tarayyar najeriya a wasu sinata muhammad alindumi ganin cewa an fara samun zaman lafiya yanzu haka a wannan yanki musamman ma a cikin arewa maso gabacin najeriya yanzu mene ne kake ganin abinda za a iya cewa an fuskanta ne a nan gaba musamman ma wannan shiya kuma alhamdulillah gwamnati ta dage kuma an ta zo karshe amma akwai sabon yaki da biyu wato yaki da talauci da yunwa da rashin abinci musamman ma yara kanana wannan shine abin da ya kamata a sani kuma a tashi gaba daya fuskance su kuma wannan ba yakin da gwamnati ne kawai za ta yi ba yakin da jama'a al'ummar gaba daya za su tashi don yau shekara uku mutane ba su je gonakin su ba ba abinci ba sukuni wannan yanzu da an fara samu zaman lafiya mutane za su nemi su samu sukuni za su nemi su ci abinci za su nemi sutura ya kamata kowa ya sa hannu a taimaka don mutane su samu abin da za su ci. idan ka duba dama kamar wannan shiya akwai matsalar talauci ana maganan cewa wannan shi suna fama da talauci ba ga dama ba ba samun abu bane na ka ce an ka talauci cikin wannan matsaloli eh talauci dama muna tare da shi daban yake kuma da yunwa da kuma rashin abinci talauci shine idan kana da shi amma bai kai inda ya kamata ba amma yanzu inda abin da muke fama da shi shine babu wasu wurare fa ba abinci ma sabsa mutane za su zo na kwana da kwana ne su ci abinci ba a girka abinci a gidaje su kuma ba wai kuma ba su samu sun je gonaki ba yanzu ma gara gara da damina ɗin nan ya zo ba sa noma amma dai ana samun irin kamar ganye da sauransu da mutane suke hadawa su samu su ci abinci yanzu idan eh, rani ta sake dawowa ya kamata a ce mutane su samu abinci a yanzu haka din ana cikin matsala a to ya kawo ne yanzu haka din don mu zo mu rabar da abincin da shi shugaban kasa ya sa a ba talakawa borno to mun zo mun samu kuma abincin mai cika yadda ake tsammani ba tun da dama borno an ce mana an bamu motoci tarela kenan 113 amma da muka zo kasa za mu rabar ba mu samu cikakken lambar da ake aka gaya mana ba mun zo mun samu truck da trailer hamsin da uku shi ne muka dakatar da magana ne sai mun koma mu tattauna da shi shugaba ba da fadar shugaban kasa san wani mataki za a dauka kuma na samu labari akan cewa um, hukumar efcc sun zuma sun samu wannan labari kuma sun ɗauki mataki a kai ina jin sun ma kama shi wanda contractor din ne sha Allah yana ganin ba za bari ba wannan gwamnati na canji ne ba irin na da da ake almura ake rubuta ciki akan ranka da ya batun koma yan gurin hijira zuwa garuruwan su ne me zaka ce game da wannan eh ni kullum dama ina ba ina goyon bayan akan cewa ma magana a aje mutane a sansani a sunan yan gudun hijira ba abu ne wanda zai iya dawama za a dawama a kai dama tun da fari mutane ne suke kula da kansu ba gwamnati ba ne to mutane da yawa a ciki yanzu suna zama da yan uwa ne da abokan arziki ko kuma wayansu ma sun dage sun dau gidan haya suna zaman kansu suna fitar da safe su je su nema kamar yadda aka saba amma akwai wanda kusan takwas bisa bisa ɗari suna zama a kamu yanzu haka mutanen da suke sansanin gudun hijira percent ne wato takwas bisa ɗari da yawa masu an samu zaman lafiya da za a ce a ran koma a eh, irin waɗannan gana hukumar eh alhamdulillah an samu zaman lafiya musamman a cikin garuruka na wayannan ƙananan hukumomi sai dai ƙauyuka jifa-jifa ba za a rasa inda har yanzu ba wai ba zaman lafiya ba amma zai ɗan lokaci kamar a ce komi ya lafa ko kuma komi ya koma yadda yake normal da. Ya ka dai mun gode kwarai da gaske da <coughs>